kuɗin kujerar Makka na bana wato na shekarar 2024 a wasu daga cikin ƙasashen yammacin Afirka daga cikinsu kuwa Najeriya, Nijar da kuma ƙasar Ghana. Ƙasashen musulmi da yawa sun ƙarƙare karɓar kuɗin kujerar Makka ta 2024 ko kuma in ce wasu na gab da ƙarƙare karɓar waɗannan kuɗaɗe ga maniyyatan da ke son zuwa ƙasa mai tsarki domin gabatar da aikin ibada. Ga ƙasashen nan uku da na ambata muku na Najeriya da Nijar da kuma Ghana yadda kuɗaɗen kujerar Makka zai kasance a wannan shekara da muke ciki ta 2024. A Najeriya hukumar da ke kula da alhazan ƙasar ta raba kuɗin kujerar Makka zuwa gida uku. Akwai na kudancin Najeriya akwai na arewacin Najeriya sannan kuma akwai na jihohin Adamawa da Borno. Idan muka ɗauki na arewacin ƙasar wanda shi ne kusan mafi yawancin musulmin ƙasar za su biya, hukumar alhazan ta sanya kuɗin kujerar a kan Naira miliyan hudu da dubu ɗari shida da casa'in da tara. Idan kuma muka tsallaka ƙasa makwabciyar Najeriya wato ƙasar Nijar wadda ita ce wadda ta fi kusanci da Najeriya fiye da sauran ƙasashe makwabta. Ita kuma hukumar alhazan ƙasar ta sanya kuɗin kujerar bana a kan sefa miliyan uku da dubu ɗari biyu da hamsin da ɗari takwas da ashirin da biyu. Idan kuma aka tsallaka ƙasar Ghana a can ɗin kuma kuɗin kujerar Makka zai kama sedi dubu saba'in da biyar. Kuɗaɗen kujerar Makka kan sha bamban daga shekara zuwa shekara, daga ƙasa zuwa ƙasa saboda dalilai daban-daban. Daga cikinsu kuwa ya kama har nisan kowace ƙasa daga ƙasar Saudiyya wato ƙasa mai tsarki, ah, yanayin darajar kuɗin ƙasar yawan mahajjatan da za su je yin aikin ibada a ƙasa mai tsarki da dai sauransu. Banda wannan kuma gwamnatocin ƙasashe kusan a kowace shekara sukan ware kuɗaɗe masu yawa domin ganin cewa sun tallafa wa hukumomin da ke kula da alhazan da jami'an da za su taimaka musu da dai sauransu saboda ganin cewa waɗanda za su je sun yi aikin ibada kamar yadda suka yi niyya. kowace ƙasa a kowane lokaci suna da iyakar wa'adin da suke yankewa ga kowane maniyaci akan ya biya kuɗin kujerar makka kafin zuwa lokacin wanda hakan ke ba su dama su yi amfani da kuɗaɗen domin kama wa maniyyatan ah, wuraren da za su sauka su yi aikin ibada idan sun je ƙasa mai tsarki jami'an da za su taimaka masu su yi ayyukan ibada da kuma dai sauran abubuwan da ake buƙata a ƙasa mai tsarki domin ganin cewa an yi aikin ibada karɓaɓɓe